Asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce, ‘yan Najeriya miliyan arba'in da bakwai ne wato kashi 24 cikin 100 ke bayan gari a fili ko a makewayi marar inganci a binciken da ta gudanar a shekarar 2018. UNICEF ta bayyana hakan ne a lokacin taron manema labarai da aka gudanar a jihar Kano kan batun tsaftar muhalli ta hanyar yaƙi da bayan gari a fili. Mataimakin daraktan bincike da sa ido na ma'aikatar kula da muhalli na Abuja Hassan Abubakar ya yi bayani game da wannan ɗabi'a da kuma irin matakan da ma'aikatar ke ɗauka don magance ta. In mun kama mutum abinda muke mashi na farko za mu ce ya kwashe shi da hannun shi zai kwashe mu sa shi ya kai shi can inda ya kamata ya kai shi sai mu kama shi mu kawo shi mu kai shi kotu ta yanke mishi hukunci. Mashiyan su ƴan kwaya ne ba su jin kunya kowa ko duk wanda ke da kunya yana ganin ana ganin mutuncin shi yana ganin mutuncin mutane ba zai duka kan titi ya ɗora kashi ba. Shi ma jami'in tsafta na ma'aikatar kula da muhalli a Abuja Simeon Ajusi ya bayyana nuna irin kalubalen da Najeriya ke fuskanta a bangaren tsaftar muhalli da ya hada da matukar karancin makewayi na jama'a ko wadda 'yan kasuwa kan kafa. Muna da irin masu gidaje na haya da sun gina gidan ba tare da sun gina bayan daki ba. Sai ga mutanen ba su da dama sai dai su je su yi a waje kenan. Eh, mutane da yawan sun zo Abuja ba tare da suna da wajen kwana ba. Akwai law da in dai akwai gidaje irin na su business premises offices din nan plaza hotel da wayansu offices da ya kamata in kana da bukatar amfani da bayan daki ku shiga kawai ku ce to kuna so ku yi amfani da shi za a ba ku amma ga mutane da yawa ba su da wannan kwarin gwiwa da za su shiga su ce to ga abin da suke so su yi amfani da shi wannan public toilets din nan ya kamata a ce wai nan environmental mu muke kula da su amma muna da kungiyan masu gidan bahaya din nan na kasuwa amma a yayin da muke magana yanzu ba san inda ko fire style nasu duki. Dr. Lawal Musa Tahir ya bayyana yadda ba haya a fili ke zama kan gaba wajen yaduwar cututtuka. Misali cututtukan da ke kawo amai da gudawa har da cutar kwalara wadda take zuwa cikin annoba ana iya yada cututtuka irin su zazzabin typhoid da shan inna da irin su hepatitis A da sauran cututtuka da dama. Kuda misali zai iya hawa kan shi ya tashi ya je ko ya hau kan abinci ta wannan hanya zai iya yada cutar cikin al'umma. al'umma sannan ruwa zai iya koro bayan gidan nan ya je ya shiga cikin rijiya ko kuma cikin rafin da ake amfani da shi ko kuma ya kora shi cikin kwata inda idan aka samu pipe na famfo ya fashe wannan ruwan kuma zai iya komawa a cikin pipe din nan gwamnatin najeriya ta sanar da shirin ta don ganin an kawo ƙarshen bayan gari a fili zuwa shekarar dubu biyu da da biyar Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.